Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 20 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Faransa a Nijar na shirin karrama tsofin sojojin da suka taya yakin Indo-China War na shekara 1949 da kuma 54. Um, Wallahi, inda ta ko da la ko biyan ko za kuma na ba abu da na aji ba a gan shi ba wannan idan aka kira. Mun sha wahalar duniya, in ba a bani kwalula ba ko biyan ha abin da na aje har da sojan ni ba ban kwaɗe shekara a kasar kamar kuma an gudanar da bikin ranar haɗin kan ƙasa da ake a duk ranar 20 ga watan mayu don karrama sulhun da aka yi tsakanin sashen ingilishi da na faransa muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan wannan rana baya ga haka kuma muna tafe da labarin wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta zafafa kai farmaki a gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ta yi amfani da makaman atileri da rokoki da jiragen sama wajen yin lugudan wuta a yankunan Donetsk da Luhansk, inda dakaran ƙasar suka lalata gidaje a gundumomin tare da kashe wasu farar hula da yawa a cewar farar hula da jami'an sojan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana yanayin da ake ciki a yankin Donbass wanda ya hada da Luhansk da Donetsk a matsayin mai muni sosai. Ya kuma ce hare-haren Rasha sun lalata yankin gaba daya. Ya zargi sojojin Rasha da yunkurin kashe 'yan Ukraine da dama tare da yin barna sosai. Donbass yanzu shine yankin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da hankali a kai bayan da dakaransa suka kasa kwace Kiev babban birnin kasar a kwanakin farko na yakin. A halin da ake ciki a birnin Mariupol da ke kudancin kasar wurin da yakin ya fi muni sosai an kwashe mayakan ukraine na ƙarshe da suka jikkata daga mafakarsa a masana'antar sarrafa karafan azovstal a cewar su. a yau juma'a shugaba joe biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar asiya inda zai mai da hankali a kan fannin fasahar amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin koriya ta kudu ke ginawa a wajen birnin austin da ke jihar texas a nan amurka ziyarar kuma na zaman wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar kwamfuta chip ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci kayan kicin da sauran wasu kayayyaki Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki, ta kuma rage farin jinin Biden a idan jama'a, sannan kuma ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. Biden zai yi fama da batutuwan manufofin kasashen waje masu tarin yawa a yayin ziyarar tasa ta kwanaki shida zuwa Koriya ta kudu da Japan, amma kuma ya tsara muhimman abubuwan damuwa ga jama'ar ƙasarsa. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan biyu. Barkewar cutar COVID-19 da a karan farko Koriya ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a kasar da ta zama saniyar ware wadda kuma aka sanya wa takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya koriya ta arewa bata amsa tayin tura taimako da koriya ta kudu da amurka suka yi mata ba a cewar wani jami'in koriya ta kudu ana sa ran sabon shugaban koriya ta kudu yon suk yol da shugaban amurka joe biden wanda ya isa koriya ta kudan a yau juma'a za su tattauna batun taimakon To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Sri Lanka sun rufe makarantu a yau Juma'a sun kuma buƙaci jami'an gwamnati su zauna a gida a wani ƙoƙari na shiryawa matsanancin ƙarancin man fetur da ake sa ran zai kai tsawon kwanaki masu zuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni da aka gani cikin gwamman shekaru. Ma'aikatar harkokin shugabancin jama'a ƙasar ta nemi jami'an gwamnati amma banda waɗanda ke muhimman ayyuka da kada su je aiki a yau Juma'a bisa la'akari da ƙarancin man fetur da ake fuskanta da batutuwan da suka shafi sufuri a duk faɗin ƙasar. Haka kuma an rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu a yau Juma'a sakamakon matsalar ƙarancin man da ke daɗa muni. inda dabban jama'a suka kafa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai a faɗin ƙasar tsawon kwanaki. A yanzu haka kusan babu gas a ƙasar Sri Lanka, gashi kuma ana fuskantar matsanancin ƙarancin sauran albarkatun mai. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Faransa a jamhuriyar Nijar ya gudanar da aikin tantance sojojin da suka fafata a yakin Indo-China War daga shekarar 1949 zuwa 1954 da nufin karrama su saboda yadda suka taya wannan yaƙi da ya barke a washe garin kammala yakin duniya na biyu. Sai dai ya zuwa yanzu mutum ɗaya ne tak aka gano a raye daga cikin waɗannan barade. Suleimu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. Dakaru Afirkawa sama da dubu ne kasar Faransa ta tura zuwa yakin na Indochina War wato Guerre Indochine wanda aka shafa shekaru biyar ana gwazawa a wani lokacin da ake kokarin murmurewa daga tashin hankalin yakin duniya na biyu. daya daga cikin sojojin da suka gwabza yakin na endoshin alashi amadu sami na tunawa da lokacin da hukumomin mulkin mallakar faransa suka tattara su zuwa senegal kan hanyar tafiya fagen daga muka daga can aka kai daga muka fita gana duka muka fita ha allah kai mu aka aka ce za a za mu tahiya faransa muka ta daga nan kuma aka ce za mu tahiya yaƙi lalle muka je an doshe shekaru bayan wannan yaki ba wani abin a zo a gani da suka samu daga faransa in ji tsohon soja alhashi amadu na garin shushi gundumar tasawa wallahi tun da ta ko da la ko biya ko za kuma na ha abin da na aji ba ban shi ba wannan idan aka kira mun sha wahala duna kun ba a bani ko lula ba ko biya ha abin da na aji har da kadin soja ba a ban kwaɗe ba ni shekara ɗari ofishin jakadancin faransa a niger ya kaddamar da ayyukan tantance irin waɗannan sojoji don yi musu sakayyar goyon bayan da suka ba ƙasar a zamanin wancan yaƙi kuma kawo yanzu wannan dattijo ɗan shekaru 100 a duniya alhaji amadu shi kaɗai ne ɗaya ɗayan sojan yaƙin indoshin da ke raye dalili kenan aka buƙaci ya zo birnin ya mai don gabatar da kansa yanzu dai sun kire mu wanda muka zo ba a ba mu komi ba in suka gama suka yi komi kuɗin da za a yi aka rubuta kada a bamu tsohon soja alhashi amadu sami na da 'ya'ya akalla hamsin da biyu abdullahi amadu da ake yi wa lakanin dan bayero ya koma gida kusa da mahaifinsa domin ba shi kulawar da ta dace yanzu mun ji daɗi tun da yanzu ma gashi allah sa za su zubo mishi wani dan wahalar shi wannan dama yana da daɗi duka cikin aka yaƙi kama wata ƙasa yaƙi kuma kada lahiya kuma iyali su masu yi ɗan. samu taimako bisa wannan kai ma su kara wato kaji yadda muke wata bisa wurin shi ka tamanci kuma duka abin da ke da wani shi da wani galashi in akwai tana yi a kamuna don saboda ta zama muna tari. faransa wacce ke kan gaban kasashen da suka ci moriyar al'ummomin afirka a zamanin mulkin mallaka ta sha suka a shekarun baya sakamakon rashin biyan kudaden diya ga afirkawa 'yan mazanjiya waɗanda suka kafsa yaƙi a ƙarƙashin tutarta daidai da abin da take biyan takwarorinsu 'yan asalin ƙasar lamarin da ya sa gwamnatin faransar ta shiga yunkurin ɗaukan matakai don gyara wannan kuskure. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. A yau Juma'a 20 ga watan Mayu Kamaru ta gudanar da bikin ranar haɗin kan ƙasa. wannan biki na dauke da tarihin sulhu tsakanin sashen ingilishi karkashin jagorancin john ungu funcha da sashen faranci da amadu ahijo ya jagoranta shekaru hamsin kenan bayan yarjejeniya da suka hada a birnin fumban ko ya haɗin kan yadda zama tare suka kasance tsakanin al'ummar ƙasar tambayar da wakilin muhammad bashir ladan yake ɗauke da ita kenan Wannan tambayar mun yi wa mutane da yawa, mafi akasari sun nuna cewa da saurin rina aka ba, musamman waɗanda suke sashin renon Ingilishi. Hamisu Muntari ɗan siyasa ne a jam'iyyar SDF ya ce. Awara sun riga sun yi wa mutane barazana cewa nan duk wanda ya fita zai ga abin da zai same shi to kowa kuma kansa a wuyan wuyansa yake babu wanda zai yadda ya ɗauki wannan abu ya tafi wajen biki wanda ba alheri ba ne zai ƙara masa ba wani abu ne zai ƙaru masa illa iyaka cewa ma yana cikin wahalan danniya da murɗiya da gwamnatin e, paul B. yake wa masu yaren turanci. alhaji ali danash masanin siyasa ne shi kuma ya ce. yanzu dai wato in kai za ka auna shi babu wani ma'auni shi da auna shi da lokacin da farkon shuga. shugaban kasa kenan wato Amadu Ahijo da kuma yayin da wannan shugaban kasan wato Excellence Paul Biya shi kuma ya dauki mulki wato tashi daga shekara 1960 har zuwa shekara 1982 wato daga nan da zamu ga cewa mm, zaman tarin din ko ko zaman lafiya a kasan Kamaru ya dusa baya baya baya baya baya baya har ya kai da cewa da kaman wuya yanzu a ce dai a Kamaru akwai zaman lafiya Al'umma da yawa suka ce shekaru hamsin shekarun cikar hankali ne, don haka ga fatar su kamar yadda Ahmadu Jibo da Musa Usaini suka ce. To, fata na dai da abin da nake bukata ya kasance gwamnati wato ta nitsu a samu zaman lafiya tsakanin wato kamaru da 'yan aware fadan da ake yi da mutanen da suke nozo ba abu alheri ba ne yau shekara aru aru shekara kusan biyar ya fi shekara biyar ana wannan fada tashin tashin tsakanin 'yan kamaru da 'yan kamaru muna kira ga kowa da kowa a dada kokari da jihadi a yi adalci wajen samun cewa an samu zaman lafiya ingantacce sannan kuma abin da ke kawo yawanci rashin fahimta tsakanin jama'u shine rashin adalci wajen tafiyar da arzikin ƙasa to muna kiran jama'a ko kowa da kowa su yi kokari tabbatar da zaman lafiya kuma wato siyasan nan na decentralization wanda yake ba maka ah, birane damar su juya harkar arzikinsu da kawunan su a tabbatar da wannan a cire wato amfani da dukiyoyi na ƙasa ta shashin eh, ministoci a bama ƙananan hukumomi dama da za su gyara ƙasashen su wayannan su ne matattakalan da ya kamata a bi domin ingatar da zaman lafiya. Wannan ranar ita ce ranar da aka haifi jamhuriyar Kamaru a ranar 20 ga watan Mayu 1972 shugaban ƙasa na lokacin in Ahmadu Ahijo ya shirya ƙuri'ar raba gardama don kawo ƙarshen tsarin tarayya masu jefa ƙuri'a na Kamaru sun amince da haka da yawa. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir. To dangane da wannan biki da kamar ke yi na tuna ranar da bangaren Ingilishi da na Faransa suka haɗe wuri guda, wakilinmu Muhammad Awal Garba ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan daɗaɗɗen tarihi. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gudanar da taron haɗin kan kasar ta jamhuriyar kamaru tsakanin bangaren ingilishi da na faransanci yau shekaru hamsin kenan da kasar ta dunkule waje daya ta zamto jamhuriya wanda ne yasa na hira da tsoffin masana harkokin tarihi a kasar jamhuriyar kamaru alhaji isa shaba ya mun karin haske a kan yanayin da ake tafiya a faɗin kasar musamman mata bangaren siyasa da kuma bangaren zamantakewa na yau da kullum kullum ga yadda hirta mu ta kaya alhaji shaba a waɗanne irin ci gaba aka samu a yayin da aka haɗe tsakanin bangare ɓangarorin guda biyu na ƙasar kamaru wanda ake zamantakewa salamu alaikum wa rahmatullah barakatu salamu alaikum wa rahmatullah eh, da farko tukunan na fara godiya gare ka da ka tuna da mu har ka zo da mana tambayoyi mu yi magana kan sha'anin yanci eh daidai ne abin da ka faɗa haka yake an samu yanci a 1960 a zuwa yau kuwa a watan janairu kenan ko? eh, eh haka yake zambe mm. don har zuwa yau a ƙarƙashin wannan muke ƙarƙashin wannan yanci muke ba abin da ya sake sai dai abin da ya faru shine wato 61 an samu haɗin kai haɗin kan nan da aka yi an haɗa kai ne mutane ne masu hikima masu siyasa sosai masu sani ya kamata so ga asalan ya kamata mutanen ƙasar nan shashin da ake maganar faransa su nemo shashin ingilishi domin shashin ingilishi a zamanin su ma sun ja kansu haka na suna nan kamar wani abin da yake ajiyayye ba dama mai babban da manya kamar 'yan siyasa amma su sauran ba su damu ba to allah ya taimako tsohon shugaba ya samu haɗin kan wasu 'yan siyasa amadu ayijo kenan ko? eh amadu ayijo ya samu haɗin kan tsofaffin 'yan siyasa suka haɗu duk yadda aka yi duk yadda aka yi kamar su kwanca kamar su kwanca mm. kamar su andale kamar su eh, ɗayan nan sunansa wanda muna muna mm. don ya samu haɗin kansu wani ko da ke ah, daga cikin shekara ne wani daga cikin da din Aminu San da. Eh? yawa zuwa Sande mm. ya yi kokari zuwa Sande Santuwa ya yi kokari ya yi kokari har aka haɗa ƙasar kamaru to lokacin da aka yi wannan haɗin kan ƙasar kamaru da bangarori ah, guda biyu ingilishi da faransanci Ah, ya aka yi wannan kasashe suka dunkule waje daya akwai wani zaɓe da aka yi ne na raba gardama domin haɗewan ɓangarorin ingilishi eh, an yi zaɓen raba gardama shine wato mutum uku ne suka ba shi goyon ba sosai manyan 'yan siyasa mutum biyu daga ciki suka haɗe masa ɗaya shi ya ga cewa bai yadda ba amma bai yadda ba da haka yake ja tun da ana demokrasiya ma a zamanin to a lokacin siyasa ake amma kwade yake a kasar eh, kamar kuma kule kuka yi wannan siyasa me yasa yanzu kuma a suke neman ballewa daga wannan kasa ta abin da yasa suke suke neman ballewa saboda mutane ne na yanzu waɗanda suke nuna bambanci da gaske kwarai da gaske sha'anin bambanci tsakanin tsohuwar mulki da ta yanzu mm. abu abin ya bambanta kwarai da gaske to yanzu kana ga an samu ci gaba ga irin yadda ake zamantakewa ko kuma ba a samu ba eh wato yin eh, zamantakewa da duk ci gaban da aka samu kusa in ce maka ya kusa rushewa hmm. domin waɗansu mutane sun zauna sun ta gaggaya wa mutane maganganu iri-iri gaskiya a zamanin da ana duba ya kamata cewa mutanen nan kada ba su aka a yi musu abu kaza a yi musu kaza a yi musu kaza a yi musu saboda samu zaman lafiya to sai zama a yanzu kuma abun ya canja wanda suka cancanci guri sun ɗauka kan cewa kamar al'amarin ya zama irin yadda suka ce za a yi haka za a yi ba wani abun da zai faru alhaji ibrahim shi ma ya nuna farin sa kan yadda kasar kamaru ta zanto cewar kasa kwaya ɗaya tilo kuma dunkulalliya alhamdulillah wannan zancen da ka kawo ka kawo zance mai kyau saboda abin farin cikin mu a kasan nan ya ci gaba sosai domin rana kamar wannan idan muna farin ciki an hada daga minnefsan su santa yan zuwa da a lokacin nan da muke ciki abu ya gyaru sosai saboda gwamnatinmu ya aiki baiwa ya samu farin ciki. wani shawara zaka ba gwamnati wajen kawo ƙarshen fada da ake yi tsakanin gwamnati da kuma bangaren ingilishi a ƙasar kamaru eh to alhamdulillahi kasan sha'anin gwamnati aikin din yana da karfi sosai gwamnati na ta kokari tun tuntuni nan domin a samu a daidaita yana cin gaba da dialog abin da za a yi aka yi dialog a nan ne za mu samu samun haɗin kai sosai da sosai amma yanzu ka an soma dan jituwa domin kowa ana shiga a fito abin da zan iya faɗa kenan domin gwamnati baya wasa kullum akan aiki suke alhaji garba abubakar shi ma ya mini fashin baki kuma ba abin da ya ce eh wannan haduwan da aka yi an yi taro ko kuma an yi zaɓe wanda ranar ashirin ga wata na biyar na dubu daya da dari tara da sittin da biyu aka yi wannan taro aka yi wannan yau shekara hamsin kenan to kun ga duk abin da allah ya yaba ya yaso ya fado babban ranar juma'a wannan zaman da kuma muke yi ba a ba an yi abubuwa da yawa an yi amfani da irin abubuwa da yawa amma da akwai kuma abu da yawa da ya shirya wanda ba a yi karara ba to shi isa kaga a cikin yan mu muke samun wa'anda suka samu wato wasu abubuwan ba su yadda da shi ba isa kaga yanzu ake samun dan muskila ake samun ɗan tashin hankali yake zama ya zama ya tabarbace ya ɓaci to amma bikin ta'ala da kuma ikon da kuma fusahan mai kasanmu ana tafiyar da abin kadan da kadan ana nema a gyara ana neman sauki tafiya da zamantakewa ba abin da kamar ya gada kamar zamantakewa shi ga mai kasanmu yake ci gaba da kare zamantakewa tsakanin al'umman kamaru tsakanin masu amfani da harshen harshen ingilishi da masu amfani da harshen faransa to shi za ka ga tsakanin kuma shauran irrukan da sun san kamar da iri ya fi mai tam to dole ne zamantakewa da duk ke fitowa dole ne a sake jaddada wa zaman neman zaman lafiya ce an gyara zamantakewa al'umma suke kasan kamar to alhamdulillah ba a ce abin da aka yi duka an yi shi da kyau ba amma mai kasa na ci gaba da neman hanyoyin da zai ci gaba da kawo mana sauki da ci gaba da gyara mana zaman tsakanin mu mu kanmu irin da suke kasan kamaru da kuma masu amfani da sha harshen ingilishi da harshen faransa. Profesa Uba Abdulrazak shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ne da kuma yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya mini bayani kan wannan bikin da ƙasar jamhuriyar Kamaru ta haɗa a daidai wannan lokacin. Eh tambayar da kai mana alhamdulillahi abin da za mu faɗa dai ka san ba abu a duniya da za ce dai ya tafi a cikin kwarai to amma za mu gode ma allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu zaman lafiya ka san an mana hare-hare gabas kudu da arewa a ƙasanmu nan kaga akwai ɓangaren boko haram da suka Kamana na hari a arewacin ƙasanmu a kudancin ƙasanmu akwai mutanen centrafric su waɗanda suke gudun hijiran nan centrafric sun kama suma, su ma kazan hadirin da aka ya faru a can afirka na tsakiya to ga kuma sha'anin ingilishi ɓangaren ingilishi shi ma an ka hare-hare to ga kuma can sha'anin adamawa shashin adamawan kamaru shi ma an yi ta garkuwa da 'yan adam tsakanin manoma da masu kiwo to ka gani alhamdulillahi yadda yake ba ta da yakin da muke kira yaki civil cewa yaki tsakanin kabila da kabila ba to alhamdulillah kasan ne wannan ya fi nauyi a ƙasa a ce yau wannan ƙabila ko hausawa sun tashi suna yaƙi da ƙabila kaza ko fulani suna yaƙi da hausa ko eh, mutanen kudu ko yamma suna yaƙi da mutanen arewa to ka gani a nan kamaru muna da wannan zamantakewa tsakanin mu ya mu babu cewa wannan mutumin arewa ne wannan mutumin kudu ne wannan mutumin kurmi ne a an haɗu an cuɗanyu to kaga wannan shine ya ba mu zaman lafiya mama awal garba muliyar amurka daga kasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice. hukumar ƙwallon kafa ta lafiyar afirka ta dakatar da kasar Kenya daga neman gulbin gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Ivory Coast wannan takunkumin da ya hada da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA anda suka ce ba za su yarda da duk kasar da za ta dinga sanya siyasa a cikin harkokin kamolanta ba sai dai malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru kuma matashi musta musa desai ya mana karin haske kan wannan matakin da kungiyoyin kwallon kafa na duniya suka dauka a daidai wannan eh to a yau sha tara ga watar mai fifa ta cire kasar kenya eh, a cikin wato wanda za su buga wato gasar wasan afirka da za a yi a cote d'ivoire wanda za su buga da kamaru hudu ga wata saboda kananan matsaloli da suke da shi kuma siyasa ya shiga saboda ministan cikin gida shi ne ma ya ya tuge ainihin shugaban wasanni na kenya to ba su daidaita ba shi sa fifa ta ta cire su kaf ma ta cire su to yanzu eh, kamaru ba za ta buga ranar hudu ga wata ba za ta jira tsakanin burundi da rwanda tsakanin burundi da namibia su ne yanzu kasashe biyu da suka shawara wanda su ba da kamaru kamaru dole za ta jira ba ta san yanzu da wada ta buga ba to kamaru kuma tana neman kasar da za ta buga wasan sada zumunta a wannan ranar tun da yake ba su buga ba an cire kasar kenya eh, saboda siyasa ya shiga cikin abin nan sungullan wasannin kenya ministan cikin gida amina muhammad ta umarci eh, eh, shi shi mai iko da wasan kwallo eh, nick Mwandu ake kiran shi ta cire shi to shi yasa kaga fifa kuma kasan ba ta son siyasa a cikin sungullanta na wasanni to shi aka tuge ta yanzu kamaru pul su ya shawara su uku to a ranar hudu ga wata kamaru ba za ta buga ba shi namibia da burundi su biyu za su buga sannan su jira kuma wanda za su buga da kamaru su uku ne yanzu suka shawara za kuma mu leƙa ƙasar faransa allah za mu hango irin yadda kakar wannan shekara ta 2022 ta kasance ga kulokul ɗin ƙasar ta faransa a halin yanzu dai kulob ɗin psg ta paris saint germain ita ce take da matsayi na farko da maki 83 sai kuma kulob ɗin monaco take ɗauke da mataki na biyu da maki 68 haka zalika kulob ɗin masai ita ce take da matsayi na uku da maki 60 58 ita ma mama awar garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice Rasha ta zafafa kai farmaki a gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ta yi amfani da makaman atileri da rokoki da jiragen sama wajen yin lugudan wuta a yankunan Donetsk da Luhansk, inda dakarun ƙasar suka lalata gidaje a gundumomin, tare da kashe wasu farar hula da yawa a cewar farar hula da jami'an sojan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana yanayin da ake ciki a yankin Donbass, wanda ya hada da Luhansk da Donetsk a matsayin mai muni sosai. ya kuma ce hare-haren rasha sun lalata yankin baki daya ya zargi sojojin rasha da yunkurin kashe 'yan ukraine da dama tare da yin barna sosai a yau juma'a shugaba joe biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar asiya inda zai mai da hankali a kan fannin fasahar amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin koriya ta kudu ke ginawa a wajen birnin austin da ke jihar texas Ziyarar kuma na zama wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar kwamfuta chip. Ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kicin da sauran wasu kayayyakin. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki ta kuma rage farin jinin Biden a idon jama'a. sannan ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan biyu. Barkewar cutar ta COVID-19 da a karan farko Koriya ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a ƙasar wadda ta zama saniyar ware aka kuma sanya mata takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya. To masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen amma kafin nan bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga malam Bara'u bisa ga rasuwar mahaifiyarsa Baba Madiga da ambassador Baffa Lawal Turu bisa ga rasuwar kanin Safata Lawal Turu Allah ya ji kansu ya musu rahama yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ne ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar na ke ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.